yanzu haka tuni bankuna da kuma kasuwanni suka soma ɗaukan matakai da suka hada da amfani da sinadaran wanke hannaye a wuraren cire kuɗi yayin da a ɓangare guda aka umarci ma'aikatan gwamnati da su zauna a gidajensu sai yadda hali ya yi wasu mazauna jihohin adama da taraba sun bayyana irin halin da suke ciki a yanzu. Gwamnatin jiha ta ba da doka cewa ma'aikata daga mataki na ɗaya zuwa goma sha hudu an yafe musu su zauna a gida su rika aikin su daga gida. Wannan dai namu gani yana da kyau kuma a bisa abin da muka gani a ƙasa an kamanta saboda kaga dai ga muna a nan a ofishin mataimakin gwamnan jihar adama wanda kuma duk ire-iren wayannan ma'aikata da wannan dokar ta shafa duka dai ga su ba sa nan. Za mu ce dokan ta an kamanta shi a To ya kaga irin matakan da aka dauka musamman a wuraren da akwai hada-hada na jama'a irin bankuna wanda an je sai an baka ruwa ka wanke hannu da makamantan ga wannan Adama. Eh shi ma daidai ne yana da kyau kuma yana yana yiwuwa yana daya daga dalilan da har yanzu ba mu samu barkewan wannan cutar fitar a jihar adama ba sai mu ce muna allah godiya matakai ne masu kyau kuma muna ganin ya kamata a tsananta irin wayannan matakai a duk inda ake mu'amala tsakanin mutum da mutum maganan cewa kulle jama'a kan su fita su nemi abin da su ci ba zai yiwu ba gaskiyar magana kenan saboda jama'a da dama ko inda kullum sai an fita ake ake neman abin da za ci saboda haka ni a gani na waɗanda sun fi suna da abin da suka fi karfin su to lalle wa'annan su bi dokan gwamnati suna gida amma wanda bai da abin da zai ci dole fita nema ni na fita ne ma shafi alheri gare shi to sai dai kuma yayin da talakawa ke bin umarnin da aka bada wasu na ganin akwai buƙatar gwamnati da masu hannu da shuni da su masu fito su tallafa alhaji muhammadu inuwa baba faris dan isan adamawa kuma hakimin jimeta da ke zama fadar jihar adamawa ya ce fa dole a dukufa da yin addu'o'i tare kuma da taimaka masu karamin karfi eh, kira da mu zamu mutane dai jama'a shine kurin magana abu ne guda uku na farko dai biyayya ga shugabanni shine biyayya ga unguwanni. Mm. Na biyu shine shine a daina abin da kai labaru haka na karya mutum ya zo yana ta bada labarin abin da bai gani ba bai ji ba ya zo yana ta faɗan abin da zai tayar ma jama'a hankali a daina a daina da bayani na karya na uku kuma shine mutane a fitar da kuɗi a sai dabbobi a rarraba a masallatai a yi yanka a yi sadaka a ba ma wanda ba su da karfi a ba su abinci a tuban mu Allah amma mutane yau sati guda muka nada za ba mu samu ba yasa fito mu taimaka wannan ka wannan sakar sacrifice ne za a yi a yi yanka a yi hadiya ne a yi hadiya ne a yi hadiya a yi sadaka a ba marasa karfin kuɗi a ba su abinci a yi tubin mu Allah sai Allah zai karɓi addu'a ma mutum nan mata da kuɗi na cewa yana gudun wai yana gudun mutuwa. Kawo yanzu dai a juna da mara taraba ba ko so maganin taimakon da gwamnati ta ce za a bada ba kuma koma da menene fata shine Allah ka kashin wannan annoba da ta addabi duniya a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.